subhanallahi yanzu mutane ƙarya yanzu duk wanda ka gani ya sai da iPhone mai ido uku sai ya taiwai ga dv wai sai ya ɗauki foto don dai a ga ido uku ko suke shi ba a gani duka dai da a gani dai iPhone ta ko kuma kaga yana rawa bore ka tar musu ni gudi har da you ƙarya ku bar gani ni ma amsa tana ni ta wani dan ɗauki foto saboda ni ma a ce yana da iPhone hmm. kun san ƙarya ta yi yawa yanzu Allah ya samu dace wallahi tufi kaga mutum ya kai ga dan madini wata ran wallahi cikin dushi na ma ba ma ba ma wajen ƙure na tawa toilet toilet ne wallahi kun san wasu toilet in restaurant akwai akwai madibi mai kyawu nan na wallahi sai karya a zo a cika mutane balle radison inna a tambayi su dai radison duk sun cika ta da fotunan karya eh. cikin cikin toiletin radison na da mina na aka ce mu wannan eh Baravia eh. wallahi in ka ta Baravia ko radison cikin dushi inna nan na aka yi ta ɗauka foto sai karya ba wani otal in gaskiya ah! ko ko ko ko ko ko Eh. wasu tsallon ma aruta ba mata su taru wallahi fifiti gashi na irin yutar to gashi nan ta aruta sai ƙarya wallahi ku rage ƙarya ku Allah lamba mi ta da musu waka ku dirimi ya jashi saki a banza a banza talaka ya girma sarki a banza ya lokacin sallah ya kai mana lafami ku tashi mu tai mu yi sallah haba na mance je vous love je vous tam tam je vous la famille